أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون شن waɗanda suka aikata kafirci da saɓon Allah da gabansu suna tsammanin musanya su daidai wajen sakamako da waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi ayyuka nagartattu ta yadda za su yi daidai a duniya da lahira wannan hukuncin nasu ya yi muni.